أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. In wani musulmi tare da ku muna jaddada godiyanmu ga sarki Allah, mahalicin kowa da komai wanda ya halice mu ya rayar da mu kuma ya ba mu lahiya ya sake ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu ɗimbin albarka. Darussa wanda suke karantar da mu kyakkyawar aƙida wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda ita. Muna fata mu samu kyakkyawar fahimta ta wannan addini na Allah subhanahu wata'ala a cikin kyakkyawar kama da kuma kyakkyawar dacewa da yin ayyuka wanda Allah subhanahu wata'ala zai yarda da su Allah subhanahu wata'ala ya ba mu aljanna da yarda shi idan ban manta ba muna nan cikin dalilai wanda muke tambayar kanmu kuma muke ba mu amsa game da mi game da ɓoyewar imam wanda muka ce bayan mun yarda cewa akwai imam jagora na wannan zamani ɗin tunda aya ta nuna cewa ba yayyuwa al'umma ta kasance ba ta da jagora ba yiwa mun sha karanta muku aya game da wannan sannan kuma ba yiwa kamar yadda annabi ya alƙawali cewa wannan duniya ɗin sai jagorori guda goma sha biyu daga ahalin gidan shi sun bayyana ba yiwa mu ce ba su bayyana ba kun ba yi mu ce wannan zamani din babu ɗaya daga cikin wannan shikokin na manzan Allah sannan kuma kamar yadda annabi ke cewa ba ya yiwa wannan duniya din ta zo ta ƙare kai yana cewa ma wani wuri yana cewa ko da rana ɗaya ce ta yi saura cikin wannan duniya ɗin sai dai wannan ɗaya daga cikin zuriyar nan na wanda ake kira ƙa'im almahadi sai ya bayyana wannan abu ne wanda ba mu da shakku game da shi kenan dai kai a taƙaice. in ka haɗa da maganar da manzon Allah ke cewa kar mutum ya sake ya mutu bai san imamin zamanin shi ba bai yi biyayya gare shi ba bai miƙa mishi wilaya ba da biyayya ba wanda duk suke mutu cikin irin wannan halin ya yi mutuwar jahilai muna ganin cewa kenan wannan zamanin ma namu akwai imami sai dai in kai baka san shi ba amma akwai jagora a nan wurin kenan muka ce dole mu dawo mu sallama ma shi'a mu bi wannan jagora wanda suke kira nan akwai shi amma sai dai mu yi musu tambaya na'am duk tambayoyin da ke gare mu mu yi musu kar mu samu matsala wajen yi musu tambaya muna yi tambaye su me yasa ya ɓoye te kenan me yasa ya ɓoye me yasa ba mu ganin shi ɗaya daga cikin amsosi wanda shi a za su ba mu akwai daga ciki cewa Allah subhanahu wata'ala ya yi mun daimun imtihani ne ya ga suwaye za su imani da da wannan jagora ɗin ko ba su ganin shi yana so ya ga muminai za ka samu waliyai na Allah sun yarda da shi da wuya ka samu wannan waliyi ne bai yarda kasantuwar imamin zamanin shi ba bai yarda da imamin zamanin shi na raye ba ba yiwa sannan abu na biyu muna sanin cewa Allah yana son ya kare shi saboda wani babban aiki Allah subhanahu wata'ala zai ba shi. dole ya kare rayuwar shi kamar yadda muka sani sannan na uku mu sani wannan ɓoyewai wani sirri ne Allah kaɗai ya san shi kamar yadda an samo inda imamu sadiq yake cewa ana tambaye shi game da wannan sirrin yake cewa na'am wasu daga cikin abubuwan da muka gai duk akwai su amma haƙiƙanin sanin wannan sirrin yake cewa inna wajhal hikmati fi dhalika la yankashifu illa ba'ada zuhurihi haƙiƙanin sirrin ɓoye shi ba zai yi da bayyana ba ba za a yi da sanin shi ba sai bayan ya bayyana shi wannan imamin naku wanda zai zo imamu Sadaka ne ke gaya mu cewa akwai imamin ƙarshe zai zo sannan sirrin ɓoyewa shi wadda zai yi ba za a gane ba sai bayan ya bayyana kama lam yankashif imam as-sadiq saboda ya ba mu misali hankalinmu ya kwanta mu ji akwai irin shi ko babu irin shi irin wannan yana faruwa akwai shi cikin addini ko babu sai ke cewa kama la yankashif wajihul hikmati fi ma a tahul khaidar kamar yadda Khidr alaihi wa ala nabiyina salam da ya zo da abubuwa guda uku na ban mamaki ga annabi Musa a wani lokacin ya bashi amsa bai bashi amsa ba sai da lokaci yayi amma tun kayan wannan lokacin shi ya riga ya matsu bai yi haƙuri bai yi haƙuri kuma sai da daman Khidr ya gaya mishi cewa baka yi haƙuri saboda abubuwa ne wanda baka iya ganewa mu yanzu abubuwa ne wanda ba mu iya ganewa a ce imamu yana nan raye kuma ba a ganin shi tsawon shekarun shi kamar yaya kana mamaki amma masu imani wannan abin ba abin mamaki saboda sun san kudura Allah yadda take saboda haka ne ma Imam Sadiq kenan a nan wurin ya nuna mu cewa ɓoyewar shi wannan bawa na Allah sirri ne na Allah kamar yadda wannan sirri ɗin ya sanar da wani daga cikin bayi irin shi amma kuma bai ba shi dama ya gaya ma annabi Musa ba sai bayan komai ya kammala sannan ne ya zo ya fara gaya ma annabi Musa ɗaya bayan ɗaya ya fara ce mashi amma safinatu fakanat li masakina ya amaluna fil bahari fa an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya akhudhu kulla safinatin ghasba ya gaya mishi ne baskan harkar safina cewa ta wasu wanda ba su da arziki ne ta wasu miskinai ce wanda suna aiki cikin ruwa da ita suna samun ɗan abin da za su ci alhali bayansu akwai wani sarki azalimi wanda da ya zo ya ga wannan jirgin ruwan nasu lahiya lawake me zai zai amshe shi saboda haka shi yasa na dan aibata wannan jirgin saboda da ya zo ya gashi zai ce kai wannan ba zai yi ba ka gani kuma ya gaya mishi wa ammal gulamu shi ma hakanan har ƙarshen ƙissa su waɗannan iyayen nashi Allah ya arzita su wannan bawa suna jarabar san shi alhali shi zai zama dalilin su. sai Allah ya amshe wannan don ya ba su waɗanda suka yi wannan an ce daga ciki ya ya aiko annabawa daga cikin zuriyar wannan mutumin waliyai dalilin wannan ɗa da aka amshi kun gani ya ki gaya mai sirri ɗaya baya ɗaya hatta na katanga ma me ya faru gashi nan ma'ana dai muna son mu nuna muku cewa al'umma mu sani wannan abin da ya faru dangane da a khidr da shi da annabi musa ya ishe mu ishara mu gane ba kowane sirri yanzu kowa ke ganewa ba shi yasa ma Imam Sadiq ya ce ba zai bayyana gare mu ba haƙiƙanin sirrin ɓoyewa shi sai wani lokaci sai bayan bayyanar shi wannan imamin namu idan ya bayyana wasu daga cikin sirrin ɓoyewar nashi shi zai gaya mu shi da kai shi imamu zaman zai gaya mu me yasa ya ɓoye a wani lokacin duk kowa zai gamsu da abin da ya gai saboda haka nan wannan shi ne kaɗan daga cikin abin da muke son mu ishara dangane da abin da ya shahi dalilin ɓoyewar shi kuma ita wanda riwaya wadda muka ƙare bayani kanta mace na iya samun ta cikin littafin kamaluddin wa tamamun na'ima nawa na ibnu babawai yanzu sai zan ci abin da ya shahi alamomi ko kuma fa'idodi akan ɓoyewar shi don mutum zai iya tambaya ya ce to me yasa ya ɓoye me ya fa'idar ɓoyewar shi ma'ana wani musamman ɓangaren ahal sunna suna tambaya su ce to yanzu wannan imamu da kuke kira ya ɓoye to mu ba mu ga wani amfani ba kenan cikin mu yanzu mu zo mu ɗauka cewa shine imamin mu alhali a ɓoye yake kenan babu wani taimako da yake ma wannan al'umma ɗin a kami za mu riƙe cewa shine jagora kenan har gara mu zo mu tafi akan cewa ba a shi ba yahi wannan ita ce tambayar wannan ita ce tambayar kamar yadda ana samu musamman taftazani ya zo da irin wannan iskal din cikin littafin sharhul maqasid fi ilmi kalam a nan wurin tambayar da zamu kahe mu ba su amsa muna da tambaya na'am suna cewa ba a bada amsar tambaya da tambaya saboda haka nan a nan mu za mu ba da amsa kuma mu zo da tambaya don kar mu zo muka da tambaya kace to ai baka ba mu amsa ba to amsa ita ce imam yana da fa'idodi waɗanda yake da kamar yadda muka san khidar wanda muka ba da misalin shi ɗazu yana da fa'idodi a cikin al'umma saboda yana nan yana zartar da hukunce-hukunce wanda Allah ya sa shi ya yi kuma wannan fa'ida ne ga al'umma yanzu dalilin aiko annabawa da aka yi bayan ya kashe wannan yaron nan kafiri aiko annabawa fa'ida ne ga al'umma ko fa'ida ba ne aiko waliyai fa'ida ce Ka yana na yana ayyuka sai kaga kamar wani aiki ne wanda ya ma mutum guda a ya ma al'ummar duniya ne to menene abin mamaki idan har Allah subhanahu wata'ala ya lullube wani daga cikin bayan shi ya bashi irin wannan baiwa din a matsayin waliyi wanda shi zai kawo ƙarshen duk wani zalunci cikin duniya me abin mamaki ba abin mamaki a ciki tambayar da za mu yi a nan wurin ita ce yanzu kenan kamar amirul mu'minin imam ali alaihi salam lokacin da al'umma suka yi suka kyale shi suka kirke shi akan zama waliyinsu akan imaminsu wajen shekara ashirin da biyar yana zanne a gida sai a ce shi bai da amfanin komi ko kuma kai tsaya annabin da Allah ya aiko shi kira mutane sai mutane suka ce mi mun ba mu damu kai ba annabi bane suka ki taimakon shi cikin ɗaukaka addini suka ƙi yin imani shi sai a ce annabci shi bai da amfani ko alama babu wanda zai iya ce maka wai a wannan lokacin annabi bai da amfani saboda an aiko shi mutane ba su taimake shi ba ba su kama mashi ba ke bai da wani amfani babu shi to yaushe za mu cewa waliyi na Allah wanda Allah ya alƙawarin zai zo ya cika wannan duniyar inda adalci a ce wai bai da wani amfani na'am yana nan yana ayyuka kai ne baka sani ba yana nan yana zartar da abubuwan da Allah subhanahu ta’ala yake nihi da shi a lokaci guda mu mu ganewa kamar yadda muka san misalin da muka gani na annabi Musa da Khidr tunda Khidr har yanzu yana raye har yanzu Khidr yana raye kuma har yanzu yana nan shi ma yana ta ayyuka irin wanda annabi Musa ya ga misalin su kana tsammanin wai su kenan ne abinda annabi Musa ya gani shi kenan ayyukan da yake yi a'a shi dai abin da ya gani na daga cikin darasin da Allah subhanahu wata'ala ya yi niyyar koya mashi ta hannun Khidr alaihi salam kun ga wannan ya ishe mu magana cewa Allah yana da baiwa da yawa wadda yake yayi tanadi ga masu tsoron shi Allah shi kaɗai ya san kuma irin baiwar da yake yi ma bayan shi kai dai ka ji tsoron shi kai dai kawai ka yi tsoron shi a nan wurin nan gaba kenan za mu zo da bayanin to me yasa aka samu wannan bawa na Allah ɗin tsawon shekaru abin mamaki ne a ce tun hijira tana ɗari uku da ashirin da tara misali bayan an ƙare gaiba saura ya shiga babba har yanzu yana raye ko kuma ce tun lokacin da aka haife shi hijira tana ɗari biyu da hamsin da biyar har yanzu mai yanzu muna cikin hijira tana dubu da ɗari hudu da talatin da wani abu a ce wai yana raye ba mamaki za mu zo da amsa kan wannan bi idhnillahi ta'ala sai kuma darasi na gaba wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin